Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Laraba, sha takwas ga watan Shawwal, ijar manzan Allah sallallahu tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar, daidai da sha biyu ga watan August, shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyatun jadida na fadilatun sheikh muhammad hassan allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi idan har ba manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin alfaslu thamin fasli na takwas da ke bayani akan ahkamul dafan hukunce-hukuncen da ke da alaƙa da yadda ake binne mamaci kamar yadda muke faɗi kuma muke maimaitawa mu al'umman musulmi komi muna da shi a cikin addininmu saboda gata don mu mabiya manzan Allah ne mu babu wani abin da wani zai zo wa musulmi da shi ya shammace shi in dai musulmin nan yana kan saiti ma'ana ya kama tashan daidai network ɗin shi kai tsaye yake zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu abin da zai zo ya sa imaninka ya rawa duk wani abin da zai zo maka to a shirye kake annabi ya riga ya gama tsara maka yadda al'amari yake abu ɗaya ne kawai aka samu al'umman musulmi sun sauka akan network shi ne wankan gishiri ku gano wannan da kyau go an sauka akan network wanda mutum yana tare da annabi kawai wai sai a ce mashi waye wanka da gishiri ya sha ana hasashen ebola abin takaici wannan hasashe yake yi ebolan nan mutum biyu ta kashe amma gishiri ko mutum nawa ya kashe Allah kaɗai san yawansu mutum nawa ya sa cikin takaici yana daga cikin abin da su masu dakon laluran ebola suke magana a kai shine hatta dangane da abin da ya shafi mutumin da ta kashe ya za a binne shi Allah ba ruwanmu da wannan manzo Allah ya riga ya gaya mana yadda za mu binne mamatanmu kuma babu canji daga maganar manzan Allah ba muna fahimtar wannan ku? shi sa duk inda musulmi yake zamanto yana da natsuwa ya zamanto yana da kan gado ya zama ya san kan shi tukuna ma bayan da za a kawo don an kira ka a waya an ce yi kaza kawai sai ka kama sai ka yi kawai shi kenan sai kama sai ka yi wannan al'amari babu kan gado da tsari a bisa yanayin yadda musulmi suke kuna fahimtar wannan ko Allah madaukin sarki ya tsere mana imaninmu bari ku ji wani sahabi na annabi wanda ya zo ya ɗan koka a zamanin annabi a majalisun Manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama da irin yadda annabi ya kwaba mashi inda za ka san shi musulmi kullum yana da bukatan a rika tafe ana kwaban shi kuna fahimtar wannan ko na je wa'azi so ba da ne masu magana kan wankan gishiri sai naga kusan kowa ma ya yi. yanzu wannan fitinan na wankan gishiri yau ya tafi cadi kaga cutan ba ta ma a cadu kwata-kwata amma wani shaidani ya ji ya kai masu cewa su wanka da gishiri su sha sannan su tofa falaki da nasu da kulhu lahu da laƙada ja'akun sannan su ci namijin goro lirin waɗannan abubuwa malam shugaban malaman garin shi kuma da yake ya fi kowa shiririta shi ne shugaban malamai na ƙasan duka da ya tashi kuma ya ce kowane gida sauke alkur'ani a karanta sun a karanta shi kuma jin da yi to kaga wannan in banda gwamnatin tana musun wankan gishiri in aka biyo ta hannun shi to ƙarshen da shi ya ce ai wanka da kanwa in banda shiriri ta mutanenmu fa in banda an yi marmazo su malami masu kan gado sun fadakar an jima da cewa aka yi mutum ya wanka da toka ya na jikin shi haka za ga mutane sun fito buru-buru saboda Allah ya sanya alwahanu a cikin zukatansu menene alwahanu shine hubbud duniya wa karahiyatil maut san duniya da kuma kin mutuwa ba kyau mutum daga kawai daga jin abu yanzu yanzu kawai shi ke ne ci gaba da bazawa kawai don kana da waya ko don kana da kaza irin waɗannan abubuwan ya kamata musulmi su zama suna da saiti kuma suna da kan gado cewa nake in mutuwan ta zo ba annoba ba ce annabi yana cewa a ta'un shahadatun likulli musulmin ita annoba shahada ce ga kowane musulmi kai ba musulmi ba ne Allah maɗaukin sarki ya kiyaye. Mala ya ce wa minal adillati ala zalika ma rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibn Majah yana daga cikin dalilin da ke ƙara ƙarfafan abin da muka tabbatar a baya na cewa bai halatta abin ne musulmi tare da kafiri ba ko kafiri tare da musulmi ko abin da musulmi a makabartan kafirai ko kafiri a makabartan musulmi. shine hadisin da al'imamu abu dauda da nasa'i da Ibn maja suka ruwaito wa ghairuhum da wasu malaman da ba su ba bi sanadin sahihin da ingantaccen isnadi anna bashir bun khasasiya ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai bashir ɗan khasasiya ya ce baina umashi sallallahu alaihi wa alihi wa sallaman akhidan biyadihi yace wata rana ina tafe tare da annabi ina riƙe da hannun annabi yamma kun ji manyan mutane yana riƙe da hannun farin jakada kuma suna tafe tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيا النبي يا ابن الخصاصية ما أصبحت تنقم على الله يا كي أنا خصاصية يا كواي غري كان مع الله غودير مايو هكذا كفسر mai ya ce za a ganta a cikin ruwa ko cikin rana ko cikin wahala sai ka cece ta ka tausaya mata tana gyagijiwa kuma sai ta cinye maka kurwa Shi ne ba haushe yake cewa godiyar mayu Allah Maɗaukin sarki ya yi mai abin da ya kamata sai da ya natsa hankalin shi ya kwanta ya samu kanshi to kuma yana son zai ma Allah butulci ne ce tanqimu ala Allah kana ƙoƙarin yi ma Allah godiyar mayu gaka gaka tumashi rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani baiwa ya fi ma kana tafa tare da manzan Allah to ku dan rike mana wannan maganan duk da malam zai ɗan mana yawo cikin isnadi cikin littattafai cikin masu ruwayoyi za mu ji menene dalilin godiyan mayin da ake cewa zai yi din ya'ani asbahata fi kalbika adamu ridan anillahi ta'ala ice kawaye gari zuciyanka tana ƙudurce da rashin yarda da Allah wa ma'a zalika tamshi ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da haka kuma ga ka kana tafe tare da annabi faƙultu ibn khassas ya ce walƙa'il bashir ya ce mai wannan magana shine bashir ɗan hasasiya ya ce bi abi an wa ummi ya rasulallah ya ce na ba da fansan uwa da ubanawa ya manzan Allah abin da suke nufi da wannan fansar shine da ƙaddara annabi zai yi abin da za a ce hukuncin kisa ne a kan shi to shi mai wannan maganan ya gamsu ya amince zai kawo uwar shi da uban shi a kashe su a madadin annabi in maganan bugu ne ko yanke wata gaba to ya yadda zai ba da iyayen shi a dakar su sannan a yanke gaɓoɓinsu amma a bar annabi shi ne fidaka abi wa ummi ya rasulallah fansanka su ne uwana da ubana kenan wanda ya iya ba da iyayen shi fansa zai iya ba da kan shi fansa ya ce ma asbatu an taqimu alallahi shay'an ya ce ni ban waye gari ina ma Allah madaukin sarki butulci ko godiyar mayu da komi na baiwa da Allah ya min ba kullu khairin fa bi duk wani alheri da nake bukata Allah maɗaukin sarki ya yi min. Ƙalan Nabi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama lahu, sai annabi ya ce mai kazalik haka abin yake, ba alherin da ya kingi face sai da manzan Allah, face sai da Allah maɗaukin sarki ya mashi. li'annahu sabata fi riwayati tabarani to malam maimakon ya ci gaba da bamu asalin labarin to sai ya tafi cikin mu'ujamul kabir na al'imamu tabarani zai mana farautan wani bayani kuma wannan ruwaya na biyu da za mu karanta al'imamu ahmad ya fitar da ita a cikin musnad a mujalladi na biyar shafi na tamanin da uku zuwa tamanin da hudu al'imamu tabarani ya fitar da a cikin mu'ujamul kabir a jiz'in farko a na biyu lamba hadisi na 1230 wa qala al-haythami fi majma'i zawaid al-imam al-haythami ya fada cikin majma'u zawaid a mujalladi na tara lamba na 398 rijalu ahmad rijalu sahih ghayra khalid Bun samir wa huwa ya ce madajen da suka ruwaito wannan hadisi a ruwayan ahmad dan hambali a kitabul musnad suke ruwaitan hadisin bukhari banda khalid dan samir sai dai shi amintacce ne ƙala bashir to a wannan ruwayan da muka ji takhrijin zancen malam bashiru sahabin annabi ya ce ataitu rasulallahi sallallahu alaihi wa wa sallama ya ce na zo wajen annabi ne falahiktuhu bil baqi riske annabi a baƙi al ita baƙi a makabartan mutanen madina ce annabi ya ce ranar kiyama Allah maɗaukin sarki haka zai tattaro maƙabartar baƙi a zai je zazzage sa aljanna wani zai ce to ya kuma ai akwai waɗanda ba su ba ai lokacin da dajjal zai bayyana duk ina shi ina shi za su fita su bi shi shi sa ko kai ne ka je da munafinci a ranka aka binne ka a nan dajjal na zuwa bayan garin madina zai tarar da mala'iku da makamai suna tsaron makka da madina to gayyen shi za su fito za su ranka ya su can Allah madaukin sarki ka kiyaye mu to yace ya samu annabi a baqi'a fa sami'tuhu yaqulu sai na ji annabi yana cewa assalamu alaikum ya ahalar diyari minal mu'minin amincin Allah ya tabbata a gare ku ya ku mutanen wannan gida na mu'minai wan qata'a sha'asi ya shas'i ya ce sai tafiyan da nake sai na ɗan tsahirta shi da na ji annabi yana addu'a sha mini sha sa'idin nan ya ce huwa sairun na'al shi ne tafiyan takalmi ya'ani faƙala sai annabi ya ce in ashka da mika ɗago ƙafanka ka za ka ake cako, yo sauri man ɗago ƙafanka ɗago ƙafa faƙultu ya rasulallah bashir ya ce da na iso wajen annabi sai na ce ɗalat Zama na da ne a wajenka na jima da yawa ma'ana ya daɗe ya nisanti inda iyalan shi suke wana at aini dara ƙaumi kuma idanuwana sun fara begen garinmu gidan dangina wajen al'umma ’yan uwa ina son koma wajensu. Au, ko kuma a ruwayan cewa yi wani aitu an dare ƙaume ya ce, Na fara bege da son komawa gida wajen dangina, domin idan sun musulunta zuwa suke su zauna wajen annabi sai su koyi addini sai su koma gida. to shi ne ya daɗe ya jima sosai yana zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faƙala sai ce ya bashir ala tahmidallaha azza wa jalla haba bashiru ba za ka gode ma Allah ba Allah allazi akhadha bi nasiyatika min bainar rabi'a wanda shi kamo kanka nasiya shine gashin gaban kai nan don da kama gashin gaban kanshi ai dole zai buko Allah ya kama makwarkwaɗanka a tsakankanin ƙabilar rabi'a, wahum ƙaumin ya rauna laula annahum in kuffat al'arda bi man fiha, mutanen da suke da ɗagawa, suke da girman kai, da jiji da kai suna cewa laula annahum ba don su ba in kuffatil ardu bi man fiha da Allah zai kifar da ƙasa da wanda yake kanta. mutane ne waɗanda ba su san Allah ba mutane ne waɗanda ba su tare da Allah mutane ne waɗanda Allah maɗaukin sarki bai tare da su amma kai Allah maɗaukin sarki sai ya tsamo ka ya da kai daga tsakanin irin waɗannan kiɗimamun mutane ka zama ga ka ga manzan Allah wai har kana so ka bar inda annabi yake ka koma cikin waɗancan kai wani irin mutum ne ya ne ƙaumin alal kufur wa shirk, mutane ne waɗanda suke kan kafirci da shirka. ونجاك الله wa ta’ala alat tauhid sai Allah maɗaukin sarki ya tsiratar da kai daga cikinsu ya ɗora ka kan tauhidi, alatar da bi hazihin ni'ima, ba za ka gamsu da wannan ni'ima da Allah ya maka ya zaman nan ba, ina za ka? fannabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙulu, to wannan jawabin ne annabi ya markaɗe shi waje guda ya ce, yabna khasisa khasasiya ma asbahata tankimu alallah ya kawaye gari kana son kai ma Allah godiyar mayu bayan ya tsamo ka daga wancan haɗarin ya kawo ga cikin wannan alherin kuma kana son ka koma cikin wancan shiriritar Tamashi ma rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har darajanka ya kai ga ka kana tafe tare da annabi yani ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qultu sai ya ce bi abi anta wa ummi ya rasulallah ina bada fansan uwata da ubana gare ka ya manzan Allah ma asbahatu an qimu alal an qimu alallahi shay'a yace wallahi ban waye gari ina yi ma Allah madaukakin sarki butulci ga wani abu ba kullu khairin alallahu bi kowane alheri da kake gani to Allah yayi min na gamsu kun gano wannan da kyau ko kenan annabi ya bashi bakin ya hakuri kenan ya zauna fa'ata ala ƙuburin mushirikin, sai suka wuce makabartan mushirikai, faƙala sai annabi ya ce, laƙadar sabaka ha'ula ibi khairin kasir, haƙiƙa waɗannan alheri mai girman gaske ya tsere masu, alheri mai yawan gaske ya kubuce masu. Thalatha marratin so uku annabi ya maimaita wannan. sun ma'ata ala ƙuburin musulmi sannan sai annabi ya taho makabartan musulmi faƙala sai ya ce laƙada adaraka ha'ula ya khairan kathira haƙiƙa waɗannan su kuma to sun riske alkhairi mai yawa talata marratin so uku manzan Allah ya maimaita wannan. Fa bainama huwa yamshi annabi yana tafe iz hanat minhu nazaratan sai idan annabi ya tsinkayo mai wani abu ya hango wani abu iltafata nan da nan sai waiwaya fa'iza huwa bi rajulin yamshi bainal qubur sai annabi ya hango wani mutum yana tafiya tsakankanin kabarruka alaihi na alan yana sanye da takalma biyu faƙala sai ce ya ta asibtiyatain eh, ya kai mai sanye da takalman sibitiya nau'un min anwa'in ni'al wani nau'i ne daga cikin nau'ukan takalma asibtiyati wa huwa makanun bil yaman sibtiya wani waje ne a ƙasan yaman kana ya ati minhu bi hazihin ni'al wanda daga wannan gari ake zuwa da irin waɗannan takalmar fakanat sabu ila hazihil balada ya kasance ana danganta waɗannan takalma da wannan gari ya ƙulu laka matsalan malam Muhammad Hassan ya ce, Ai, akan ce da kai kai ma, haza na'alun Ameriki, wannan takalmi ne ba na'alun Orobi, wannan takalmi ne saƙan ko ɗinkin Turai, na'alun Kori, ko wannan takalma ne ɗan koriya ko na'alun misri ko takalma ne ɗan misra ko na'alun ƙofan wambai ko ba ƙofan wambai ake irin naku ba ina fatan mun gano wannan da kyau a ƙofan wambai ake yi naku a wannan da kuke takewa ɗan naira dubu ɗaya da ɗari biyu ina fatan mun gano wannan da kyau fannabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙulu lahu sai annabi ce da shi ya sahibu sibtiyatayn wai hak kai mai takalman nan kai canka alki sibtiyatika sibtiyataika cire waɗannan takalman naka na alaika fanadhara mutumin ya duba da kyau cin da sun ɗanyi nisa da annabi falamma arafar rajulu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da mutumin ya gane annabi ne fake magana da shi khala'ana alaihi sai ya tuba takalman shi farama bihi ma sai ya jifa da su kaga akwai nasoshi da suke magana akan halaccin sallah da takalmi mun gano wannan da kyau ko takalmin da aka yi sallah da shi lafiya lau ka shiga masallaci da shi amma ji wani irin abin mamaki kuma an hana ka ka shiga tsakankanin ƙabarruka kuma da takalmi. Irin wannan ne sai gaji mutum ya ce, ta yaya za a ce a shiga masallaci da takalmi amma makabarta a ce ba za a shiga da shi ba. Shi wannan da ke irin wannan lissafin yana lissafa addini da yanayi da ƙwaƙwalwan shi ne. Mazo dama ƙwaƙwalan mutane baya hasaso masa abin da yake daidai. inda kwakwalen mutane na da saiti yana hasaso masa abin da yake daidai ban ga dalilin da za a ce kai wanka da gishiri ka yi ba mun gano wannan da kyau ko a ga mutum ya zai gaya mana mu masu hankali ne za mu ce wani hankali ba kai wanka da gishiri ko gano wannan da kyau ko kuma tsakani da Allah malam in banda mutane sun zama wani abu ta yaya mutum wai yana gudun mutuwa ai da aka ce za ka mutu abin da ya kamata kai a lokacin sai ka ƙoƙarin tuno laifuffukan da kai ma Allah ka tuba. Kun gano wannan da kyau ko? Cin da an ce cutar nan ga ta nan tana ta ɗaya ka ce wani tsuntsu. Kun gano wannan. Kuma ka san wani iri ikon Allah, ni mutum ɗaya ne ma a nan, ya same neman magana saboda yana ƙaunata kar in mutu. amma duk waɗanda aka rika ma waya ana cewa su waka da gishiri ni ba wanda ba ya ce man na kosa in mutu a samu sassauci ku gano wannan da kyau ku Allah ya wala abin da aka yi ta yi kenan to yanzu misali sai mutum ya auna ce ya za a ce a shigo da takalmi masallaci amma kuma ba za a shiga makabarta takalmi ba sai a ce eh wanda ya faɗi wannan magana shi ne ya faɗi wancan maganar. Kun gano wannan da kyau ku? Shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Marko hadisin da ke bayanin halaccin sallah da takalmi. Idan aka ce halacci ba cewa aka yi farilla ko sunna je ga sallah da takalmi ba. Sai ka duba ka ga masallacin naku ne, kuma wani irin fahimtar addini masu masallacin suka yi, hadda za ka yi ɗauko takalmi ka shigo masu da shi masallaci ba tare da sun tsangwame ka ba. Shin a matsayinka na mai da'awa wanda kake sa a karɓi saƙon da ka zo da shi, idan ka fara masu da sallah da takalmi anya ko za su anshi sauran da'awan da za ka yi masu? Dole na ya kamata mutumin da yake son a karɓe shi, yi lissafin aikin shi da kuma maganar shi. Sau da dama masu da'awa suke koron mutane, sai kuma su koma suna zargin mutanen, sau da rashin gogewa da rashin iyawa. Yanzu ga hadisan nan, hadisin farko Mala ya ce, An abi sa'idin radiyallahu anhu kala, kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, annabi ya ce idza jaa ahadukumul masjida duk sanda ɗaya daga cikin ku ya zo masallaci falyanzur to ya duba da kyau ya ga fa in ra'a fi na alaihi adhan in ya ga datti ya ga kazanta, au ko kashin dabba ƙarƙashin takalmin shi falyamsahu to ya goge shi sau da dama wanda suke zuwa su sallah takalmi za ga ba su lura da wannan kawai sai dai goge kasan ai cewa kai ko ka goge ka duba idan ka ya gani babu wani datti babu ƙazanta baka tako kashin wani dabba ya makalkale a sako da lungunan takalmin ba duk sai ka yi wannan dubiyar tukuna to sannan in ka ga babu sai annabi ya ce wal yusalli to mutum sai ya zo ya sallah da takalmin shi malai ce akhrajahu abu daud abu daud ya fitar da wannan hadisi wasa hahu ibn huzaima ibn huzaima ya inganta wannan hadisi. hadisi na biyu an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce, Iza wati'a ahadukumul aza bi khuffaihi duk wanda ya taka ƙazanta ko datti da hoffin shi fatahuruhuma turab to ƙasa zai tsarkake mai su shine in ka duba kaga wannan abin sai ka je ka gurje shi a waje da tarbaya kaga wancan hadisin abin da yake karantar da kai wani falle ne na yadda za ka yi da takalmin wannan hadisi na biyu kuma yana karantar da kai wani fallon kuma akhrajahu abu dawud abu dawud ya fitar da wannan hadisi wasahahu ibn hibban ibn Hibban ya inganta wannan hadisin. Al'imam Hamid al-Fiqi ya ta'aliki kan wannan hadisi ya ce, Ƙalan Nawawi, al'imamin Nawawi ya ce, Isnaduhu sahihun, isnadun wannan hadisi ingantacce ne. wa huwa wa ma qablahu hadisin nan na biyu da na farkon da muka karanta sarihani sun zo sun yi bayani ƙarara fi annan na'ala cewa kaga takalmi taqhuru min ayyi najasatin tusibuha takalmi na tsarkaka ga kowane irin najasa ya taɓa wannan takalmin jamida au ma'iyya wannan najasa mai kauri ne kaman kashi ko ko mai ruwa-ruwa ne kaman fitsari addalku bil ardi wal masu turab shine mutum in najasan mai kauri ne to ya gurje da ƙasa mai kauri in kuma ruwa-ruwa ne ya sa turɓaya ya turbuɗe shi ya goge shi kawai kaga kowanne an gaya ma irin sinadarin da za ka yi amfani da wajen tsabtace wannan takalmi naka wa ƙadarawa abu dawud an shaddad bin ausin abu dauda ya ruwaito hadisi daga shaddad dan aus yace ce khalaful yahuda ku saba ma Yahudawa fa innahum la yusalluna fi ni'alihim saboda su Yahudawa ba sa sallah da takalman su wala khifafahum kuma ba sa sallah da huffin su walakin al-imam an-nawawi sai ce sai dai jahalan nasil yawma biddin a yau mutane al'amarin addini sun jahilce shi watan ɗi'uhun fi umurin la aslalahu da kuma irin yadda suke zarfafawa cikin al'amuran da ba su da asali, fihi a'ama absarahum suna yin abu cikin makantan ido wa basairahum da kuma makancewan basira an hazihi sunna sun gafala ga wannan sunna. hatta kadu yukaffiruna man yusalli na alaihi at-tahirataini har kirisma ka same su sun kusa su kafirta mutumin da ya zo zai sallah da takalman shi tsarkaka yanzu ka ga wannan bayanin cewa ka iya sallah da takalmi amma makabarta kuma kaji mai shari'an ya ce ba a shiga kuma da takalmi wani sai ce ni na kasa gane ku wasu irin mutane ne kun fahimci wannan da kyau ku ku irin mutane ne ku kun ce a yi sallah takalmi amma kun ce kar a shiga makabarta takalmi sai ka ce shari'ar kenan ina fata mun gano wannan da kyau haka ake son ka yi in ka yi wannan sai a ce madalla in ka yi wancan a ce madalla in ka saba ko ka akasanta sai a ce tir abin ka yi ciyen sai ka jiga an je makabarta kashi tamanin cikin musulmi duk sun shiga makabarta takalminsu abu biyu ya haifar da wannan, na farko wasunsu ba sa zuwa makaranta, inda sun je sun ji wannan umarni daga annabi, muna kyauta zaton za su bi wannan umarnin, za su cire takalmansu. Wasu kuma sun je makarantar sun ji, to sai suka samu kansa aji-aji. Akwai malaman da sun karanta wannan karatun, wajen bayani sai suka murɗe bayanin. sai suka baiwa al'umma wannan hukuncin a hagungunce, wannan ya sa sai suka rika shiga makabarta takalmansu, kaga wannan hadisin Allah an tashi. Na biyu, malaman sun karanta hadisin amma ba su fahimce shi ba, wajen karantarwa sai suka karantar da abin bayan da yake ba, sai ya zama shi mai karantarwan bai gane ba ballantana wanda yake karantarwa. wannan ya sa za ga wasu adadi na al'umma da suke cikin wannan aji sun shiga makabarto takalmansu. Akwai wanda malamin ba shi ya karantar ba, su mutanen sun je sun jiwo karatunsu ne da kansu, da suka taho suka yi mai tambaya domin shi suka yi malam da shi, shi kuma sai sanya musu shubaha sai ya hana su aiki da hadisin manzon Allah domin kar a ce daidai ne gobe su koma wajen wancan malamin. Kaga domin son zuciyar shi, yake ƙoƙarin faɗa da abin da ya tabbata a cikin addini. Wannan ya taimaka za a ga mutane da dama a makabartu suna yawo da takalma cikin kabarruka, wanda wannan ba daidai ba ne. Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu. To shi ne da ya gane annabi nan da nan sai ya cire takalman shi. Kuma mutane suna da irin wannan ɗabi'ar ai. Idan mutum ya ce, wane bari sai ya tsaya kalle ka waye kai tukuna. wani ma ya ƙi bari har sai an ce mashi wane ne fa sai alagatu malam kun gano wannan da kyau ko wai inda gama gari ne ya gaya mai ba zai bari ba amma cin da ta ne to bari ya bari yanzu wannan kuskure ne a zamanin annabi haka ya taɓa faruwa wata mace ta tasa kabari tana ta kuka annabi ya ce ba baiwar Allah ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki yi haƙuri buɗe bakinta ke da wuya sai ta ce ilaika anni ta baka bani waje domin innaka lam sabbi musibati irin musiban da ya same ni dan ba kai aka ɗana ma ba ai da baka ce a yi a tafi a bar kuka a kabari ba na bai tafiye ba ta waje bayan ya wuce sai aka ce ke ba ki sauna ke gaya maganan nan ba manzan Allah ne ba mai ruwa da kan shi ya ce walam ta'arifu ba ta san annabi ba, ko ba ta gane shi ba, sai ta sheka a guje ta tafi gidan annabi, ta ce, Ya Rasulallah na yi haƙuri, sai maza Allah ya ce, Kin makaro, ai, haƙuri ana samun amfanin shi ne lokacin da fitina na farko ta girshi mutum yana cikinta sai ya haƙura, to lokacin ne zai samu amfaninta. Amma an kai ƙarshe ta ci ta cinye sai ka ce ka yi haƙuri, dama kayi ne don ka ga uwar babu wani alheri da za ka samu na haƙuri a nan kama a ce an yi mutum mutuwa ne sanda mutuwan ke da zafi ya kuka ya kuka ya kuka ya gaji an kwana bi mutuwan ta bi jiki sai ce na yi haƙuri kar ma ka yi mana ana shekara ana kuka ne kuna fahimtar wannan ko lokacin da kake cikin jin damuwan abu abin ke damun ka a rai a lokacin kake yin haƙuri sai ka ci moriyan haƙurin ai amma mutane da dama sun kasa fahimtar wannan Allah ya tsare mana imaninmu eh dama mun ɗauko wannan maganar mun ce za mu yi ai kuma za ka zo ka ji malam ya ce zai wannan maganar maganar da yake yi ai ita ce maka ɗauko a karatun da ya gabata shin an hana shiga tsakankanin kaburruka ne da takalmi ko ko duka makabartan misalin wannan mu ɗauko makabartan dambu shin daga wannan gate ɗin ka ƙetaro kwalbati ka sauka a kan titi tun daga nan za ka ciyar takalmi domin na duka makabarta ne ko ko ba za ka cire takalmin ba har sai ka je inda aka share ɗin nan inda ake fakin motoci kafin ka shiga ko ko nan inda aka share za a binne mamata amma ba a fara binnewan ba za ka iya shiga da takalminka ko kuwa sai inda ƙabar yake tsakankanin kabarruka ne aka hana wannan maganin ne mala ce zai zo zai barka ji yanzu mala ya ce sun ma'ata ala kuburul mushrikina sannan annabi ya taho maƙabarta ko kuma kabarrukan mushrikai faƙala sai ce laƙada fata ha'ula'i khairun kasir hakika waɗannan mushrikai alkhairi mai yawa ya suɓuce masu ثم أتى على قبور المسلمين فقال sannan sai annabi ya zo kabarrukan musulmi sai ya ce laƙad adaraka ha'ula'i khairan kathira hakika waɗannan sun riski alheri mai yawa famarra ala maqabiril mushrikina kaga annabi ya wuce makabartan mushrikai summa masha sai ya taho famarra ala maqabiril muslimina sai wuce makabartan musulmi kaga makabartan mushrikai daban makabartan musulmi kuma daban su kai nasu mu kai namu lakum dinukum waliyadin Mala ya ce, Ihtajja bi hazal hadis al'imam ibn Hazmin, babban malami al'imam ibn Hazmin zahiri Abu Muhammad, ya kafa hujja da wannan hadisi ala annahu la yudfana muslimun ma'al ma'a mushrikin cewa ba za a taɓa binne musulmi tare da mushiriki a kabari ɗaya ba wa tajja bihi aidan fi makanin akhar ala taharimil mashi bin ni'al bainal qubur kuma al-imam ibn hazmin ya kafa hujja da wannan hadisi akan cewa haramun ne mutum ya shiga tsakanin kabarurruka da takalmi Mala ya ce, Wasa ufassilu fi hazil mas'ala in sha Allahu ta'ala, ya ce, Hakika zan zo in yi bayani dalla-dalla a kan wannan matsala a can gaba da izinin Allah. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Wannan sunna ne, kun gano wannan da kyau ku? Ku kiyaye shi, Malin zai mana bayani can gaba a kan maganan sallah a shiga makabarta da takalmi, ni ma na jinkirta maganar sai mun zo wajen, sai mu ci. amma kafin in wuce wannan waje, dole ne zan yi kira mai ƙarfi ga al'umman wannan unguwa na magunwa baki ɗaya, mazanku da matanku, yara da manya, shugabanni malamai da dattawa da matasa ku ji tsoron Allah. Wannan makabarta na magume makabarta ne wanda kowane irin mutum akwai shi a wajen. akwai manya-manyan malamai kwakwance a wannan makabartan. Akwai malamai irin su baban awwalu a nan tsawon kwantar da su, a nan suka rasu na aka binne su. Su malam goma duk ana aka binne su, manyan malaman fikihu malaman addini duk ana aka binne su. Da sauran momi da yawa da Allah madaukin sarki masu cikawa sama da shekara arba'in da suka wuce a unguwan nan. a wannan makabarta aka binne su. Dattawanmu bayan Allah da matasa, iyayenmu da yawa duk a nan wannan makabarta suna kwakwance aka binne su, amma tsakani da Allah jama'a, in an ce waɗancan shekaru sun yi nisa da binne waɗannan bayan Allah ba a san su ba. A kwana-kwanan nan ne Allah maɗaukin sarki ma malansa sani Allah ya rufe asiri rasuwa. malamin alkur'ani ne a nan Allah maɗaukin sarki mai rasuwa ba a aka binne shi ba yan tsakaninmu da Allah mun mutunta kanmu mun mutunta waɗannan bayan Allah da ke kwance a wannan waje a wayi gari a ce muna ɗiban bola ana ɗiban masai a kwashe masan gida a je a zuba a kansu, a ɗibi dattin shanu a je a zuba a kan waɗannan bayan Allah, don Allah jama'a mun mutunta waɗannan bayan Allah, in ya kai ga takalmi annabi ya hana abu tsakanin ƙabarruka da shi, tsakaninmu da Allah mun kyautata ma kanmu, mun kyautata ma iyayenmu da malamanmu, bayan Allah masoya annabi da ke kwanci a wannan makabarta a ce ana ɗiban datti ana zuwa ana zubawa a kansu, tsakani da Allah waɗannan mutanen ƙinsu muke yi. tsakaninmu da Allah ba musulmi ba ne, tsakaninmu da Allah ba su da haƙƙi a kanmu, tsakaninmu da Allah mun mutunta su su da suka rasu, ba mu ganin girman Allah mu kiyaye martaban waɗannan mutane. Tsakaninku da Allah mutanen unguwannan kuna kallon wannan abin na faruwa, ku ji tsoron Allah, idan waɗannan bayan Allah da ke kwance ba za su iya zuwa su kwashe ma kansu ba. sannan ‘ya'yansu ba su je sun kwashe masu ba, don mu da haƙƙinmu kula da makabarta yake a kanmu ba mu yi ba, Allah maɗaukin sarki zai saka masu. In kuma Allah ya tashi saka masu, Allah kaɗai san bala'in da zai faru, ba mu kaɗai za mu jawo ma kanmu ba, hatta al'umman da ke ƙasan nan, irin cin mutuncin bayan Allah da ake a wannan makabartan zai iya haifar da musiba na annoba da mace-mace a din Najeriya fa. domin ƙur'ani yana cewa "Wata wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron wata fitina da in taso ta taso ba wai waɗanda suka yi ta kaɗai za ta shafa ba wannan abin da yake faruwa ina kira ga manyan unguwannin su fito su zauna su kwaba su yi magana su hana su yi umarni ga matasa a je a share wannan makabartan a inganta ta. Kwanakin baya a wata ƙungiyar alkhairi da suka kira aikin gayya aka je aka gyara wannan makabartan, aka share ta kowa ya je ga yadda aka yi makabartan na sai ma bayan Allah nan addu'a suna ina. Don me ba za a haɗu tare da su a ba su goyon baya ɗari bisa ɗari a je wannan dattin da ƙazantan da ake zubawa a wannan makabarta a je a kwashe shi ba. da yawa mutane suna ganin wannan abin da ake babu kyau kuma suna ganin ba daidai ba ne amma kowa yana gudun a ci mutuncin shi a zage shi in yi magana e gaskiya ne in ya zama harfan da ka yi amfani da su wajen yin maganan ka cancanci a maka ma waɗannan maganganun da muka yi mai laifinsu wajibi ne a yi ƙoƙari a hana wannan abin da yake faruwa kuma kowane irin mutum a yana kwanci a wannan makabartan Mun gano wannan da ke ku, kowane irin mutum yana kwance a wannan makabartan. Shi yasa ku ji tsoron Allah wannan abin da ke faruwa a wannan makabarta mu Allah ka shaida ba mu yadda da shi ba, kuma ba mu goyon baya, kuma muna kira ga jagororinmu, manyanmu, waɗanda su ne alhakin jagorantan al'umman unguwan nan yake a hannunsu, kuma su sun san kansu. Allah zai tambaye ku kan wannan abin ku fito ku yi magana ba kuma kara ba, mu ’ya'yanku ne, mu ɗalibanku ne, mun ga abin da bai kamata ba ne muka an karar da ku, ku yi haƙuri da yadda muka tinkare ku da irin wannan magana a rana tsaka. Kun san abin da ke faruwa ko ba ku sani ba dai mun gaya maku. ku zo ku yi aikinku na manya, ku jagoranta a je a share makabartan nan a yi abin da ya kamata. wanda Allah maɗaukin sarki ke nufi da alkhairi zai wannan himman zai wannan ƙoƙarin kun gano wannan da kyau ko kuma a sa doka mai ƙarfi ba a yadda da wannan abin da yake faruwa ba mun gano wannan da kyau ko ba a yadda da wannan abin da yake faruwa ba kwanakin baya an yi maganin cewa za a zo za a kewaye makabartan nan daga ƙaramin hukuma. Na ji daɗi duk da cewa mu a aƙidarmu a abin da muka yadda da shi ba mu yadda da kewaye makabarta ba amma kuma sai ka je ga namu can na ahalu sunna a damba kuma a kewaye nan makara huta ga ta na a kewaye me yasa saboda ya akwai ɓarayin filaye mu ma wannan makabartan namu duk manyan garin sun kwashe sun gama saidawa don ba girman ta ba kenan mu da kan mun san girman makabartan nan da muna matasa muna yara ƙanana muka taso unguwan nan mun san yadda take to amma sun gama kakkabcare ta sun saida to ɗan abin da ya saura an ce za a kewaye muka ce madalla mun goye baya a lokacin da za a zo a kewaye wannan makabartan kun san Allah kun ga motocin da ake shiga da su makabartan nan ba za a ƙara ba ya kamata ku san wannan dan za mu gaya masa za a kewaye makabartan nan ne a ɗauke ta gaba ɗaya saboda inda ake wucewa ma da motoci ai kan kabarrukan bayan Allah yake takawa don sai mun je an shata yadda take, zagi ne da cin mutunci da ɓatanci mu an saba mana yi, an saba yi amma taimakonku muke yi, annabi ya ce da ka zauna kan ƙabari ko ka taka ƙabari, gara ka buɗe wandonka ka zauna tsuliyarka ta ƙone, ya fi maka sauƙi da ka taka kabari. Wannan abin da ake makabarrukan nan jama'a wallahi bai kamata ba laifi ne saɓan Allah ne, ka je ka gani, hatta hanyar da ake raɓawa a wuce arewa da makabartan arewa kenan ku wallahi a kan mutane ake wucewa mun gano wannan jama'a da ni aka je aka binne malam goma san da ya rasu a kusa da kabarin shi mutane takawa suke suna wucewa kuma limami ne fa unguwannin kowa ya sani Don me yake haka wanda ya gina masallacin nan a yana aka binne shi ba a waje aka binne shi ba don menene za mu bar waɗannan abubuwan suna faruwa kuna fahimtar wannan da kyau ku don menene in ka bi maguma babu gidan da babu gawansa a wajen babu in kaga gidan da babu gawansa a wajen ɗan gidan ‘yan makaranta ne, to kuma wai ba wanda zai magana a kiyaye mutuncin wannan bayan Allah, har an waye gari waɗanda suke kafire ne ganin suke mu musulmi ba mu da kan gado, irin yadda muke wulaƙanta makabartunmu, kuma ba addininmu ba ne ya ba da damar a wulaƙanta makabartun nan ba. addini ya ce a gyara, abin da aka hana shine fulawoyin da kiristoci da ‘yan shi'a da ‘yan bida'a suke zuwa suke sawa a makabartu shine ba daidai ba. Gine-ginen da ake a kewaye makabarta a mai shimfiɗa, a mai filasta, a mai siminti, a gini a kai wannan shine bida'a wannan ba daidai ba, amma a je a gyara makabarta a share. jama'a ko shaɗan ya je makabartan dambe ya san ana gyara ta mun fahimci wannan da kyau ku an tsara makabartan nan ana zuwa a sa ɗaruruwan mutane a ciki a gyara a share a alkinta ta to da wani dalili ne namu ba za ta yi ba za mu yi ba makabartan maguma ta kai yawan makabartan damba ne ake zuwa ake gyara ta haka ba mu da matasa ne ba mu da dattawa ne ba mu da malamai ne ba mu da iyaye ne ba mu da masu faɗa a jini, ne, ba mu da waɗanda suka san ya kamata ne, wallahi duk muna da su, mun mafi unguwanni da yawa a garin nan waɗannan mutanen da na lissafa, amma don menene ba za mu tsayu mu yi wannan abun ba. Kun gano wannan? Ku ɗauki gabara na yin wannan aikin, zagin ku banni da shi, ba abin da zai man, inda zagi na man wani abu da tintini ya yi man, wanda aka yi man a baya ma tun ƙashi na bai ƙwari ba bai man komi ba, banda yanzu da na riga na haɗa ƙarfi? Jama'a mun gano wannan da kyau ko ba wani abin da zai faru, wannan abin lalle a je a yi shi. Ba zan ce zan jagoranci abin ba ne don akwai iyayenmu, akwai jagororinmu, shugabannin unguwa da kuma wannan ƙungiya da ta gabaran wancan aikin da ta yi su ci gaba da waɗannan ayyuka na alheri, kuma muna muku addu'a da fatan alheri. Kwanakin baya sanda aka yi rasuwa muka je makabarta na yi magana ai, sanda ne wannan magana mutane da dama sun ji daɗin maganan da na yi. Na ɗauka za a ɗauki gara, za a ɗauki gabaran kau da waɗannan dattin da sauransu, da irin nasihohi da kalmomi da ne amfani da su mutuntawa, amma still har yau in ka je wannan dattin da ne magana ma a kan shi yana nan. da mu koma na biyu rasuwan da aka yi still har yanzu dai wannan abin na nan ba kau da shi ba to da wani dalili malam waɗanda suke waɗannan abubuwan ba za su bari ba har sai mun yunƙura mun futsare mun ce ba mu yadda ba kuma wallahi muna dab da za mu ce ba mu yadda ba don babu wani dalilin da zai sa ana wulaƙanta iyayenmu muna ji muna gani ana wulaƙanta malamanmu da suka karantar da mu addini limaman musulunci muna ji muna gani ana wulaƙanta yayi da ƙanni da ‘ya'yanmu suna kwanci a wannan wajen muna ji muna gani babu dalilin da zai sami wannan amma saboda muna da manya jagorori da muke ganin su da mutunci da kima ba za mu wuce gaba mu ce ba mu yadda ba domin mu ba su kima da daraja da martaban da Allah ya ba su su su yi magana a madadinmu, su yi magana a madadin waɗannan bayan allah da ke kwakwanci a wannan wajen, su yi aikin da ya kamata aikin da Allah ya ba su, to shi kenan mu mabiya ne kawai sai mu raka sai mu bi. In ba su yi ba ne, to shi kenan sai mu yi masu, ba za mu ce mun wuce su ba, amma sai mu yi masu, wannan ba daidai ba ne gaskiya, ko ba mu amince da wannan abin da yake faruwa ba. Kuma wannan aikin da ƙaramar hukuma ta ce za ta yi, muna nan muna bin ta bashi lallai te marmaza ta zo te wannan aikin mun gano wannan da kyau ko domin a tsare mutuncin waɗannan bayan Allah da ke kwance a wannan wajen duk da na gaya maku abin da muka yi imani da shi kewaye makabarta irin wannan ba mu yadda da shi ba amma irtikabu a haffin raini, cuta ne guda biyu ga su wancan bid'a ne ba daidai bane ne to amma kalli irin abin da kuma ake makabartin kuma kalli irin abin da ke faruwa jiyan da aka faɗaɗa wannan hanyar da take arewa da makabartan hanya ne fa ziri kwaya ɗaya hanyar takalmin mutum ɗaya ne fa amma ta zama hanyar mota har motoci guda biyu za su iya bi ta wajen a kan ƙabarrukan mutane ake tafiya amma kowa tsoro yake ji magana za a zage shi jama'a zagi na ƙari ne zagi baya ƙari abin da aka faɗi kuma in gaskiya ne don mai jama'a ba za su ɗauka su aiki da shi ba. Mun fahimci wannan da kyau ku? Yanzu misali a ce ba ma wani dattija kwance a wajen nan, a ce duk ‘yan jirajirai ne aka je aka binne a wajen nan, jirajiran nan mai annabi ya faɗi game da su, ba ɗaliban makarantar annabi Ibrahim ba ne, duk ba ‘yan aljanna ba ne in ji manzan Allah, to don me za mu je muna zuba masu waɗannan abubuwan. kuma ƙaddara ba wani babban mutum kwance a makabartan nan sai malam sani Allah rufe asiri bai kai mu kiyaye makabartan nan don saboda shi kadai ba don saboda shi kadai bai kamata mu kiyaye ba in an ce ba a zuba wannan datti a kan shi ba ba a zuba a kan maƙotan shi ba waɗannan da ke kwakwance a wajen ba maƙotan shi ba ne ba ka san dan mutum ɗaya da ke kwance a makabarta Allah maɗaukin sarki na iya kai haske kabarukan baki ɗaya ba? Kun manta da matan nan da annabi ya je mata sallah wacce ke sharan masallaci annabi ya ce Allah ya haska wa mutanen da ke makabartan baki ɗaya? Wannan dai wa'azi ne da nasiha da jawo hankali ga iyayena, shugabannina, malamaina, yayyi da abokai da sau'i da ƙanni cewa waɗannan abubuwan da ake da Allah a jiya a ƙoƙari a alkinta a gyara. Kun gano wannan da kyau ko? A je a gyara wannan abun ba daidai ba ne, su kuma waɗanda ake cewa suke zuwa suna zuba wannan dattin a je a masu nasiha. Musamman maƙotan da suke kewaye da makabartan nan ku zama maƙotan alkhairi. Ku yi ƙoƙari waɗanda kuke ganin suna yin waɗannan abubuwan da ba daidai ba, ku yi ƙoƙarin yi masu nasiha, ku yi masu haƙƙin nasiha. Waɗannan bayan allah da ke kwance maƙotanku ne, annabi ya ce wallahi la umin. wallahi la umin. wallahi la umin. annabi ya ce wallahi bai yi imani ba wallahi bai yi imani ba wallahi bai yi imani ba sabai suka ce wane ne wannan ko bai imani ba kowa ya shiga uku ya kaɗe annabi ya ce mallayi amanu jarahu bawa Shi shine duk wanda makocin shi bai amince ma ɗabi'un shi ba yanzu wannan ɗabi'un da ake na zuba ma waɗannan bayan Allah tarkace da datti tsakaninku da Allah za su amince da ku, in ba ku kuka yi ba, kun yi nasiha ga masu yi su bari, Kar ku zama irin Yahudu mana, wasu suka yi su, wasu suka ja baki suka yi shiru, da Allah ya tashi tsiratar da waɗanda ya nufin ya tsirar da su daga azaba, sai ya tsiratar da waɗanda suka yi wa'azi, amma waɗanda suka yi sun, da waɗanda suka ja baki suka yi shiru ba su yi wa'azi ba, da azaba ta zo sai ta game su baki ɗaya. shi yasa ku ɗauki matakin yin wa'azi ku ɗauki matakin yin nasiha ku ɗauki matakin in an zuba ku kwashe yanzu kuma a gangankon zuwa a kwashe a nomi, a gyara wajen in kun yi wannan ku roƙi Allah ku ga yadda Allah madaukin sarki zai buɗaɗa ya sa albarka a cikin sana'anku da cikin iyalanku da cikin rayuwanku ɗungurungum ɗinta saboda kun taimaka ma wanda bai da baki ne ma ba mun gano wannan da kyau ku amma kuma ya Allah maɗaukin sarki yana kallo shi sa a ji tsoron Allah a je a gyara wannan makabartan gyara mai kyan da ya kamata a gyara kuna fahimtar wannan ko Allah maɗaukin sarki ya sa waɗanda aka yi domin su su ji kuma muna roƙon Allah waɗannan kalmomi Allah ka sa albarka a cikinsu a yi ƙoƙarin a yi aiki da su a gyara wannan abin da muka ankarar da mutane Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu To sai malam ya ce, A sunnatu, ku ji abin da yake sunna, Allah yudfanal muslimu ma'al kafir, kar a sake abin na musulmi tare da kafiri, wa Allah yudfanal kafiru ma'al muslimi, kuma kar a sake abin ne kafiri tare da musulmi. Kowa a kai shi gidansu. Mun gano wannan da kyau kowa a kai shi gidansu, a ji abin ne shi inda ya kamata abin ne shi. Allah maɗaukin sarki ya samu dace ko da kuwa makabarta ne aka ce na gari makabarta na ƙasa ko na ma'aikata indiya yana kai kafirai a wannan wajen bai halatta kai musulmi wannan wajen ba an ce kun ce ka zafin ra'ayin addini ka ce ba zafin ra'ayin addini ba ne karantarwan addinin ne ya ce haka ko shi kenan na aiki da abin da na yi imani da shi sai zama laifi kai ma ka yi imani da abin da ka yi imani da shi ba laifi ba ne ina fatan kun fahimci wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Mala ya ce addafnu fil masjid to kuma ga wata matsala mai ƙarfi binne mutum a masallaci kun gano wannan a ƙashin gaskiya farkon inda na fara ganin an binne mutum a masallaci shine a ah, auci ne ko ina ganin garin auci ne lokacin zan je wari muka tsaya masallacin murtala a wannan masallacin za mu yi sallah na shiga kawai sai na ga kabari na ce menene wannan aka ce kabari ne ce ta abi halatta ya sallah ciki ba a lokacin waɗanda muke tare da su suka ce kai dai wannan zafin addinin naka har anan na ce ko ina na ji haka zan yi shi in dai wannan shine zafi ya ce wallahi ba zan sallah a ciki ba saboda min ce saboda annabi ne ya hana kun gano wannan da kyau ku annabi ne ya hana ba zan yi sallah a cikin shi ba ta wannan lokaci sai wani ya kafa man hujja da cewa ai masallacin annabi ma akwai kabarin annaba a ciki na ce to yanzu ka tsokano karatu kuwa za a maka tarihin ya kabarin annabi ya shiga cikin masallacin shi sahabbai sun binne annaba a cikin masallaci ne ko a cikin gidan shi a ɗakin Aisha. In ba ka san karatu ba za ka sani. Amma kafin mu zo karatu na gaba mu karanta wajen nan, ka karanta littafin At-Tahziru Sajid min ittihazil quburi masajid na fadilatul allamatul muhaddisul albani ka karanta tarihin rubuta littafin tahziru sajid tukuna tsoratar da mai yin sujada a duk inda aka binne mutum ko da gida ne fa a ce wai a binne mutum a cikin gidan shi to akwai matsala babba wanda za mu zo za mu ji wannan karatun da izinin Allah cikin karatukan da za su biyo bayan wannan Allah ka sa albarka cikin abubuwan da muke subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum